jama'a assalamu alaikum barkamu da sa kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na afirka gari ya waye wanda ke zama ku daga nan gidan talabijin na kaftan tv a hausa da ke nan birnin tarayya abuja a daidai wani rana ta alhamis 27 ga watan rajab shekara ta 1445 hijirar ma'aiki wanda kuma daidai takwas ga watan fabrairun shekarar 2024 miladiya suna na yahya hassan iyata tare da dan abokin aiki yusuf shehu koro da fatan an wagi gari lafiya allah ya sa damu da alkhairai alkarin da ke wannan ranar allah ka sada mu da shi shirin da ke wannan ranar allah ka ba mu kariya allah ya shirya mana shugabannin mu halin da ake ciki allah ka mana dauki alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam to jama'a masu kallon yanzu kuma a lokaci ne da za ku kara gyara zama a gaban akwatin talabijin ɗinku domin kallon yanda shirin namu zai kasance a cikin wannan safiya da fatan za ku kasance tare da mu iyata da fatan an tashi lafiya alkuwar barka da warhaka ya sanyi ya hanya to alhamdulillah bisa ga dukkanin alamu baka jin sanyi yau <laughs> to kan ba sanyi amma dai akwai iska eh eh akwai iska tana hurawa eh, akwai iska tare da gaske eh. sai dai mun kan da mun riga mun shige dakin watsa labarai eh haka ga mun manta da iska kenan kwarai kuwa mun riga mun fito bakin daga to to jama'a kusan akwai manyan labarai kusan guda hudu da suka ja hankali tun daga jiya haka yau da muka ɗauko su wanda za mu ɗan dudduba su tare shi yusuf alkoro ɗaya daga cikin labarin shi ne yadda najeriya ta samu nasara a kan ƙasar afirka ta gudu inda ta doke ta da da bugun finarati wato bugun nan da bahaushe ke cima daga kai sai mai tsayen raga bayan an tashi can jaras da ƙarin wa'adin lokuta har karo biyu ba a samu wanda ya nasara ba tsakanin kasar ta afirka ta kudu da kuma najeriya amma da aka je bakon benarci labarin ya canza yan ji hausa sai mutum na biyu kuma za mu leka yadda wata kungiya a jihar kano wadda ake ce ma yan dangwalan kano suka yi kira na musamman ga gwamnatin jihar kano da ta yi gaggawar rusa masarautun nan guda hudu da aka kirkiro a lokacin mulkin tsohon gwamnan jihar abdullahi umar ganduje sannan kuma a dawo da mai martaba sarki sanusi na goma sha hudu a kan karga mulkinsa sai mutu na uku kuma za mu duba yadda jam'iyyar apc a najeriya ta yi zargin cewa zanga-zanga da ake yi ta tsadar rayuwa a najeriya musamman a jihar kano da kuma birnin mina na jihar neja wai akwai makarkashiya da kuma zawon kasa ga jam'iyyun adawa to za mu duba mu gani hakan take akwai hannun jam'iyyun ada ko ko da ita ma tsadar rayuwa akwai ta a ƙasa ba labari ba in ji hausa sai mutum na hudu kuma za mu leka yadda 'yan bindigar da suka yi garkuwa da wasu 'yan biki kusan guda 63 a ƙauyen damari na karamar hukumar sabuwa da ke jihar katsina suka saki wani faifan bidiyo inda suke bayyana su waɗannan waɗanda suka garkuwa da su da kuma tabbatar da yawan su guda 63 ba 53 ba kamar yadda wasu ke ba da rahotanni sannan sannan kuma suka kurarin cewa duk wanda ke ganin yana iya kwato su to suna sauraron shi zai kwato su idan kuma za a biya kuɗin fansa to a biya a kubuto da su to wadannan kusan su ne manyan labaran da suka ja hankali tun daga jiya da daddare har safiyar yau da muka shigo ɗakinmu na watsa labarai to yusuf shehu koro kaji kusan <coughs> ya tawa kai wannan labarai lalle an ɗauko asalin labaran ko mm. abin da ke damun mm. wato al'umman ƙasa a daidai wannan lokaci mm. to kaga yadda kusan aka fafata a jiya hmm. tsakanin yan wasan tawagar najeriya da ake kare jini biri jini da super eagles a eh, da kuma hmm. kungiyar kwallon kafa ta kasar afirka ta kudu da suke malakami da bafana bafana eh. dare na ji wasu yan najeriya sun fara cewa banana banana banana banana <laughs> eh, ka kalli wannan wasa kafin mu shige da ake fafata wasan ni a babban abin da ya jan hankali na shine kusa yadda ofishin jakadanci na najeriya da ke kasar afirka ta kudu mm, mm. ta ja kunna 'yan najeriya cewa eh. idan najeriya ta yi nasara akan kasar ta afirka ta kudu kada su wato abin da ake ce celebration su yi murna eh, su shewa eh. wadda ta wuce gona da iri eh. ka san a kasar ta afirka ta kudu kusan ana zargin sa da nuna kyama da wariyar launin fata da wariyar ba a magana ce ta nuna kyama baki yanzu ma wanda suke nuna ba ma ga najeriya kadai ba har da wasu kasashe amma kuma ba ta rabata lokaci ba shi ma ofishin jakarancin na afirka ta kudu a kasai ya bayyana cewa bai kamata wato ofishin jakarancin najeriya ya fitar da wannan sanarwa ba hmm. saboda ba wani abin da za a ce ta da hankali kasancewar najeriya da afirka ta kudu an riga an zama ɗaya kuma da abin da ya wuce ba bai kamata a suna suka ce da wai no cost for alam da turanci hmm. ba wani abin tare da hankali ko a ce ka ankara da kanka eh. ya hakan wannan wato sanarwa da su a nan ofishin jakaranci guda biyu suka fitar eh to shi sanarwar da shi jaka da Najeriya kasar Afirka ta kudu ya fara fitarwa hmm. a wato eh, wani abu ne wanda za a ce mun san hali hmm. me mun san hali a malam bahaushe ya ce ba rami kuma mai kawo rami dalili ko shine cewar abin da kini nan gurin shine an ga irin abubuwan da suka taɓa faruwa da yan najeriya a wannan ƙasa na abin da ya shafi wato kyama na baki kamar yadda ka ce wannan kuma yan najeriya sun dafa fuskantar irin waɗannan abu to duba da irin wancan ɗabi'ar da ta wannan ƙasa ta ɓarna ma yan najeriya ina ganin wannan ba zai zama dai babban dalili ba amma yana ɗaya daga cin dalilin da ya sa ganin kamar hannunka mai sanda da ofishin Najeriya yagwa to kuma kaga bisa ga yanayin da ake ganin ita wannan kungiya ta Super Eagles ta zo suke takale da a wannan uh, gasa na African co uh, na 2023 ana ganin farkon dai wasan a najeriya bata fara hasa ba amma kuma kuma shiga cikin eh, eh, wasan mun eh. kadan wannan sanarwa da soyayya yawa eh to to kaga wannan dalilin ina ganin shine dalilin da yasa shi jakadin najeriya wato ya bada nan sanarwan duk da kuma shi yawa eh duk da shi jakadan a dai jakadan na kasar afirka ta kudu dai ya fito wannan abu ne wanda bai kamata ba hmm. amma kuma sai gashi ana ganin yadda ya zamanto wasan ta kare da ita najeriya allah sa ta kai ga nasara hmm. to lalle wannan wani abu ne da yake a an ce hanyar lafiya a bita koda da shekara to hmm. kuma ga duk wani abu ne da yake ana yi ne domin a kauce ma wani abu da yake zai kawo damuwa ko kuma ya mutsi hmm. haka da sauransu to ka kalli yadda aka fara fafatawa wadda najeriya ta samu bugun penalty ta fara zira kwallo a ragar ta kasar afirka ta gudu ya wasan ka kalle shi daga farko har zuwa kammala mintuna 85 ko 90 na harko hmm. kafin a je a karin lokaci <coughs> eh to in ka kalli wasan yadda aka fara buga lida tsakanin a yan wasan Najeriya da na Afirka ta Kudu kowanne ya shigo fili da zafin shi da kuma buri akan yana tunanin hmm. ya shirya zai fitar da kowace kasa in ka kalla mintin talatin na farko kaga ba bangaren da ya ci hmm. wato ko daya har hmm. kai ga aka ce hutun rabin lokaci sannan kuma da aka dawo hutun rabin lokaci shi Allah ya taimaki Najeriya ɗaya daga cikin zakakuran yan wasanta wato ya zira wa kwallo a ragan ita wato Afirka ta Kudu wanda a lokacin nan abugun penalty yawa ya abugun penalty wanda a lokacin nan a yan Najeriya duk inda ka je zan iya ce maka musamman na Benin tare Abuja da wasu sassan gurare da ke faɗin ƙasar nan ana sowa da kuma murna to kuma kwatsam sai gashi bayan wannan abu najeriya ta kara zar kwallo a lokacin da mai wasa wato referee kenan a ya nuna da cewa wannan kwallo a ta shiga ba a bisa kan ka'ida ba ma'ana kaga an soke ta kenan sannan su kuma sai suka kara samun dama duk a lokaci guda su ma ya kai ga sun sun buga wato penalty ya kai ga sun an koma ɗaya da ɗaya kenan kwallo tana 2-0 ta eh, dawo kwallo tana 2-0 sai kuma ta koma a 1-1 to a daidai wannan lokaci tun dan najeriya wanda yake kallon wannan kwallo a zaka ga a da an fara munna an fara tafi musamman da yake ina bibiyan abin a facebook ko irin fitattun yan siyasa da yan yan siyasa da yan najeriya wanda wasu na ganin cewa ita wato eh, eh, hukumar kwallon kafa ta najeriya kon ta riga ta kai ga wato nasara sai kuma gashi abu sai kara dawa baya amma dai cikin haka a duba da irin jajicewa da kuma sadaukar da kai na su wato yan kwallon najeriya mm. wanda kaga an kara mintuna an kara mintuna wanda a karshe kuma aka je aka yi bugun penalty wanda a karshe allah da ya sa di najeriya nasarar da aka tauye mata kuma ya zo da ya kara wato eh, ya kara tabbata mm. to lallai abin a jinjina musu ne kuma abin a yaba musu ne da kuma kokarin da ita wannan gwamnati ta yi mm. na ganin ta tsaya ta jajirce a wani rahoto wanda ban da ti an ce har mataimakin shugaban kasa ya halarci gurin ah, wato buga wannan ah, wato wannan wannan wani abu ne wanda hmm. yake ya kara zabarar da su hmm. ya kara zabarar da su sannan kuma ya kara kara musu himma ka da shi alƙalin wasan ya hura wasan eh. ko wasu za su ce kila ko an dan kasar shugaban hukumar kwallon kafa ta afirka baki daya eh. shi dan kasar ne ta afirka ta kudu hmm. to ana ganin kuma duk wasan da kasar za ta afirka yana zuwa ya zanna ya kalla wanda ake ganin kamar wai zaman shi din yana ko tsorata su alƙalan wasan ko yana bu kara ma 'yan wasan ƙarfi shine ake ganin zai zo zanna ga wasa na najeriya wanda kuma ake ganin kaman ko za a iya dan wato taimaka ma kasa yadda alƙalan wasa ke dan yi amfani da hanyar da batu da ke ce manipulations mm. kana ganin an toye najeriya ta wajen wajen alƙalancin wasan ko ko dai ba a cuci najeriya a wannan ai kama ba da amsa a yanayin da abubuwan suka gudana ai akwai wannan abun dan misali shi mai lura da yan wasa wato referee kenan mm. a tabbas ya taimaka wajen kara bai ta bangaren wato kasar afirka ta kudu domin karfi domin ganin cewa ta nasara mm. to duba da irin sadaukarwa da kuma jajircewa irin na shugabanni mm. na ita wannan hukuma ta uh, wato kungiyar kwallo ta afcon wato ta nan najeriya mm. ya kai ga nasarar da suka ci aka dakile musu sai kuma gashi Allah ya kasance tare da su wanda kuma dai a ƙarshe abin da ake so shine cewar ya zama to bangare da ya kai ga nasara sai gashi Allah ya sa Najeriya ta kai ga nasara ina ganin wanda muna fatan wannan nasarar haka za ta dore tarihin da wato ita wannan kungiya ta hukumar kwallon kafa ta Najeriya ko yan kwallon kafa Najeriya suka bayar lokacin tsohon shugaban kasa Goodluck Bello Jonathan wato 2013 kenan ko hmm. to muna da yakini da kuma kyakkyawan fata muna so ita wannan kasa ta wato Abricos wanda za su fito su buga na kwallon karshe ya kai ga a ce najeriya ta zira musu wato kwallo biyar kenan a raga hmm. ba tare da koɗe ba ma'ana a yi dukan da eh, dukan kawuka ba dukan sa'a da sa'a ba kasan hmm. dukan sa'a da sa'a shine eh, kamar a ce an ci biyu da ɗaya ko kuma tazaran da zai kasance ba hmm. wani abu haka da sauransu to kamar da kun shagobe da na gani a shafukan sada zumunta su 'yan kasar ta afirka ta kudu na yi 'yan najeriya inda suke cewa najeriya kamar generator republic wato kasa da ta dogara kan janareto wajen samun hasken wutar lantarki so ana ganin kasan janareto abu ne wanda za a ce inda najeriya ta yi tsaye wajen wutar lantarki za a ce abu ne na tuka-tuka hmm. ko abu ne na emergency wanda ake saboda duniya ta riga ta ci gaba yanzu in dai kasa da gasa take an riga an daina magana janareto hmm. amma mu kuma najeriya har yanzu a afirka babu wata kasa da ta yi kasar na shigowa da janareto suna ganin kasar da bata da lantarki ana dangantawa da akwai karancin ci gaba hmm. to suna ganin za su iya nasara kan najeriya ya hakan wannan shagube da ake wa najeriya cewa generator republic <clears throat> eh to ai ka san shi duk mutumin da aka ce allah dora ka a kansa ko kuma kai nasara kan shi mm. a jin zafin kayan da ka mishi mm. to ba irin amma tun kafin a eh. fafata din eh. kusan suke cewa generator republic tun kafin ma zo a karawa wasan najeriya eh. ta samu nasara eh to ai tarihin da ita wannan kungiya ta super eagles take da shi tun tsawon shekaru barkatai wanda kuma suna ganin cewar duba da irin kwazan da su yan kwallon najeriya suke da shi wanda suna ganin cewar tunda aka ayyana cewar za su zo a buga wannan wasa to za su fara kirkiran wani abu wanda yake cewar wannan mu misali mun kalli wannan magana kamar gazawa ne daga bangaren su domin menene daga bangaren magoya bayan yan Najeriya ba wani wanda zaka ji na cewar ah, ga wani kalma ko mai kama da shagube ko mai kama da zozaci a ah, kuma ga su ma wasu yan Najeriya suna dangata cewa kamar su ma suna yi masa shagube da cewa kasar da ke nuna kyamar baki wato da ake cewa xenophobia attack a eh. turanci wanda kamar suna kai ma baki da ke harkokin kasuwanci ko suke zana a kasai wani lokaci ran sai ya bashi su kai masa hari ko nuna kalaman kiyayya ga wasu eh, yan ƙasa karar ba tare da ɓoyewa ba mm. tunda kaga a wancan hari da aka kai a lokacin shugaba buhari har ta wato wasu manyan manyan yan sanda na kasai an same su da hannu wajen taimakawa hmm. a kona da lalata dukiyar 'yan najeriya da ke kasa eh, eh. to su na ga 'yan najeriya sun ce ma najeriya kamar generative republic 'yan najeriya kuma su da masa shagobe da cewa kasar da ke nuna kyamar baki da kalaman kiya ga baki ya kalli <laughs> wannan musu haka to wannan wani abu ne wanda yake dai a karshe za mu ce ita dai nasarar da muke fata da addu'a ko ma sun zage mu miliyan ne a mu dai yanzu dai mu riga mun doke su hmm. illa iyaka sai dai su je su kwanta su kwanta su karatun ta natsu hmm. da kuma kamar zo su biyayya ga ita wannan kunya ta yin kwallon kafa domin koyon wasu hanyoyi ne ake bi domin ganin cewar wato an kai ga nasara wanda yake yanzu za mu iya Najeriya ta riga ta fitar da kasar Afirka ta kudu illa iyaka yanzu sai dai satare mm. na su mm. in kuma za su mana kara to sai tsaya mu buga final ranar da kofi ya zo hannunmu sai mu zo duka mu da su a zo a yi hoto amma da kuma <laughs> ka sai da matsalar ta kaka kuma a zo Najeriya ce sai an tara janareto ba lantarki eh, wajen yin murna din wajen wajen wajen yin murna <laughs> eh an daga kofi eh a ba ma fatan haka abin kuma a ce eh. an dauke wuta sai an tara janareto eh, kuma kuma kaga <laughs> ba za mu ce maganar sana kan hanya ba duk wanda ji yake kallon kwallo ya ga abin ne faru na wato hukumar nefa ta kasa wato amma kai tsakiyar wasa kenan mm. ni dai na ganin a yanki na tun da ka dauke hoton nan sai zan fito ne karfe bakwai wato ah, ana kallon kwallon ma an dauke hoton kenan ana kallon kwallon ma an dauke hoton kenan lalle haka wannan abu ya faru to ga magana suna dama yan Najeriya ba su daɗin wannan abu da ya faru ba duk da mm. misali an ga yadda ita hukumar wutar lantarkin ta kasa ta ba da wani sanarwa cewar za a sami sakamakon a wasu wato na'urori hmm. da aka samu feluwa wato gazawansu a ita wato tashoshin ba da wutan nan akwai jihohi ko kuma yankunan da yake wutan nasu ba zai rika kai wayan da ake bukata ba ko aka saba gani hmm. wato yau da kullum to yala ba mamaki wannan abin bai rasa nasaba da shi hmm. wato wannan watsan na wasu kenan dai kiran kiran da suke mu Najeriya Generator Republic eh. abu ne da ya kamata mahukuntan Najeriya su duba eh. ne zama na cewa amfani fa da generator yanzu wannan lokacin na ci gaban duniya da aka samu eh. kaman koma baya ne ga kasa baki daya eh to shi wannan wani abu ne wanda yake zamu yi cewar duk da mu san ta yaya su suke kallon abun ba amma misali ko je da aka ɗauki wuta kamar na ce maka hmm. dama ba wai sai da ake kwallon ne aka ga aka san cewar aka yi fahimci cewar nepa ta dauke wuta ba kusan donon da yake mu'amala da wutar lantarki musamman a arewacin najeriya ko kuma a kasa an ga da ita hukumar da wato ta nepa din ta ba da sanarwa cewar an dan sami kana kawo abun nan kamar jiya jiya eh. shin najeriya akwai tsaye wutar lantarki eh. ko ko shagoban da yan kasar afirka ta kudu suka yi mu najeriya na cewa kasa ce da ta dogara ga janareto eh. wajen samun haske wutar lantarki gaskiya ne a kasa ce wanda yake tabbata ya cewa ta dogara da janareto dalili ko shine cewar za ka yi gato duk ƙasa ko yankin da za ka janci an shafa fiye da awa biyar ko bakwai janareto na aiki kai ka san akwai gyara ko hmm. ko ko ba gyara akwai gyara to kaga kenan cewar ta nan bangaren hukumomi musamman inda muke ganin cewar yan najeriya nan sun fitar da mu kunya to Allah ya sa ta gwamnatin kasar ta amfani da wannan nasara da za a samu eh, shi ma ta wannan bangaren a fitar da mu'a'i daga rogo domin su misali a kunyata su tabbatar da cewa mu ma za mu bi sahun kasashen duniya wanda yake sun daina amfani yawanci wasu kasashen suna amfani da wato sola wato a da suke amfani da hasken wato hasken rana hmm. muna fatan Allah kuma ya nuna mana shi wannan lokaci hmm. to muna fatan mahukunta za su duba wannan shagobe kuma su kalle shi da idan basira na cewa Najeriya kasa ce da ta dogara da janareto wajen samun hasken wata lantarki kuma a yi abin da ya dace a zo a samu gyara a bangaren wutar lantarki kuɗaɗen da ake cewa ana tsindima wajen waɗanda ake kashe wajen lantarki mu ga sun fara aiki an samu lantarkin kuma su masu shigowa da janareto daga kasashen ketare su masu dan dakata su a hankali za mu shiga kuma labarin mu na biyu wanda wata kungiya wanda ake cewa 'yan dangwalen kano a jihar kano ta yi kira da a yi gaggawar wato rusa masarautun nan da gwamnatin abdullahi umar ganduje ta kirkiro kuma a dawo da mai martaba a sarki sanusi akan kujerar shi ta gadon mulki ka ga wannan kiraye-kiraye da aka yi ta yada a kusan labarin sun ta yawo jiya da cewa an fara kirawa a dawo da sarki sanusi da wannan labarin ya zo maka ya ka gan shi kuma mika fara tunawa eh to um, duk wanda ya kwana kasan nan ya tashi Ah, ya kalli yadda shi tsohon ah, sarkin kano sunusi na sha hudu hmm. ah, sarkin kano na sha hudu wato sunusi lami da sunusi ya kasance sarkin kano kuma sannan wata gwamnati ta zo a bisa wasu dalilai irin nata da fahimta irin nata hmm. ya kai ga ta mika wato aka samu korafe-korafe kamar yadda ta ce ya kai ga majalisa ta tsige shi wanda kuma wani lokaci an kalli yadda ita wannan gwamnati wato ta abdullahi umar ganduje ta dauke mm. shi daga nan ta kai shi wani yanki a karamar kuma nasarawa mm. wanda dai a karshe kotu dai ta ce ta ba shi dama zai iya barin wannan gari zai kuma iya zai iya tafiyan shi wanda ana ganin daga nan ya koma lagos ya je ci gaba da rayuwarsa zan iya ce maka abin na fahimta a kansa shine ya fito ya ma al'umman wato al'ummar masarautar kano jawabi mm. wanda tunda ya musu wannan jawabi ban taɓa jin lokacin da ya fito ya zo ce wannan gwamnati a yaƙe ta ko kuma ta wani abu ba ma'ana kamar yaron gumi kaddara a bisa ga abin da ya faru kamar yadda wasu suke ta zargin cewar al'adanmu na arewa irin masarautu nan ba a cika so irin sarki mai daraja ta ɗaya a rika ganin shi yana yawan surutu ko kuma yana tsoma baki akan wasu abubuwa ba wanda wannan yawan surutu ka gani ka kau da kai ko kyale to shi ya zo a matsayin shi na mai ilimi dan zamani wanda kuma yana ganin cewar wannan al'ala ne irin tsarin sarakuna na da shi a yanzu ba wannan tsarin ne ya cire amma wani ya yi magana wanda kuma ana ganin farko kafin a cire shi an kirkiro wasu masarautu guda hudu ne ko biyar a wato ita wannan masarauta ta Kano kaga yanzu ita wannan masarauta ta Kano ta tashi daga masarauta mai daraja ta daya ai ta tashi daga masarauta guda daya wato ta yi rasa har kusan guda hudu wannan ka hada adadi a zai baka guda biyar wanda wasu na ganin cewar a yanayin yadda ake ganin cewar ita wannan masarauta ta kano a masarauta ce wanda ana ganin irinsu masu tarihi kwata-kwata guda biyu ne a afirka ba ma wai maganin wato a Nigeria ba masu tarihi wanda ike cewar kaga eh wanda suke da karfin fada aji wanda ana ganin cewar ko ta wani kasa ko ta ina ka zo a duniya in ka zo wannan masarauta za ka san cewar ka zo wata babban masarauta da daddiya sannan kuma mai tarihi wanda kuma Allah ya sa tabbatar da wasu mutane wanda yake duniya ma tana amfana da su musamman shi sarkin wanda ana ganin ya kai kololuwa a wato a babban bankin kasa wanda ya zama shugaban bankin wato kasa amma mu wato hujjoji da ita gwamnati a wadda umar gano da ta kafa na wancan lokaci wanda ta ce da su ne ta amfani da su wajen tumbuke shi sarki su daga kan wannan kariga ta sarkin kano an bayyana cewa kamar yana magana kan abubuwan da suka shahi harkokin gwamnati wanda bai kamata ya magana ba kuma yana ƙin biyayya ga tsare-tsaren da gwamnatin jihar kano ke fitowa da shi karkashin jagoranci abdullahi umar ganduje a wannan lokaci kana ganin gwamnatin ganduje tana da hujjojin da ya kamata a ce sarki ya keta ka'ida ta cire shi kan karagar mulki to duk da wannan wani abu ne wanda muna ganin ah, za mu yi cewa sabo kenan a yankin arewa ko ko ba sabo ba amma illa iyaka farko dai misalin ana maganan sarki a ah, sarki wanda yake ah, duk da siyasa tana shigan abubuwa wanda muna ganin a daidai wannan gaba al'umman kano suna son shi suna kuma yabawa da irin sauye-sauyen da ya zo ka ita wannan masarauta suna kuma kallon cewar da yawan wasu waɗanda ana ganin in suka kasance musamman irin wato suna wani irin rayuwa kamar na bauta amma shi da ya zo wato a ita masarautar nake maka magana ya canza wasu abubuwa sannan kuma ya ba su yanci sannan kuma ya kai ga wasu na ganin a irin sauye-sauyen ma da ya kawo har ya ƙara daga darajar wato ita wannan masarautar da dalili ko shine cewar farko dai Allah mai uh, wato amma ka san uh, lokacin an yi ta korafi cewa duk wasu manufofin gwamnatin sarkin yana fitowa ya yi magana hmm. yana fitowa wanda kuma ba kamar yadda kace kai ma ba al'ada ba ce irin wanda suka san masarautun gargajiya da muke da su tunda aka zo aka mai da al'amura bangaren wato shugabanni da demokuraɗiyya ba su cika magana kan abin da ya sa tsare tsaren gwamnati ba suna yin shiru amma sarkin ba gani kamar kila eh, ganduje zai ce yana da gaskiya ni matsayina na gwamna amma ka zo kuma duk wasu tsare-tsaren kana yi man katsalan daga shugabanci wanda ba a san sarakuna da haka ba eh to shi in ka kalli shi sunu sulami da sunu mai martaba sunu sulami da si a kafin ya zo ga ita wannan kujera ta wato sarkin kano kada ka manta yana gona babban bankin najeriya wanda ya je wani eh, taro a kasar niger a lokacin da ya dawo ina ganin kama iya ne aka ba da sanarwar cewa an tsige shi wanda wasu na kallon a bai da nasaba da wanda wasu ke kallon shi baya ganin abu ya zamanto ya yi shiru kada baka manta shi tsige shi din ba wani abu ne wanda yake ya fara a matsayin shi na sarkin Kano a kana kallon wannan kujera mai daraja mai girma a matsayin shi eh wato sai wasu na kallon cewa to a shi ai haka yake wanda yake cewa shi ba iya ganin abu ya shiru ka san da dama za ga akwai wanda za su yi ganin banna ko kuma wani gudun za su iya ba da shara kan abu ka gane sai dai ya danganta a matsayin shi na sarki kila suna ganin cewar a tsarin da mulkin ninkuraɗiya ya kawo kila ba ta haka ya kamata ya zamanto ya bi mm. wajen ba gona shawara ba mm. kila akwai mataki na rubutu mm. wanda yake za a yi kama da wato gona ofis ɗinsa ko akwai mataki ko na kiran waya wato dai kasance wani abu ne wanda yake ba zai je na ta'amuli da wato kafa da labaran wato zamani ko kuma yan midiya wanda ka san misali yanzu kana dan jarida dan jarida yau za ka ji ɗakin mutum kai fere da shi amma kana zuwa kasa miliyoyin mutane za su kalla ko kuma za su saurara mm. musamman irin wannan shiri da muke yin shi kai tsaye a wannan kafa ta talabijin so za ka ga dai wani abu ne wanda yake kuma ka kalla kila a jawaban na shi ma mm. akwai lokutan da yake magana kan cewar babban abin da ya kara hada masarautar kano a lokacin sa da kuma abin da ya shafi wato gwamnatin jihar kano cewar akwai wani kwantaragi na abin da ya shafi layin dogo wanda ah, shi a bangaren shi kenan sunu mai martaba sai sunu salami da sunu cewar kamar shi abdullahi umar ganduje ya so da ya zo wato yawa ya ciwo bashi sannan kuma ya ba su goyon baya hmm. wanda na ganin ba za mu ce wannan shine dalili ba amma shi ma nan din yana ɗaya daga dalili an kuma kalli lokacin da wato hukumar da ke lura da wato hukumar da ke amsan korafe-korafe da kuma canji da rashawa hmm. wato ta jihar kano wanda muhi magajiri mun gano ke jagoranta a lokacin abdullahi umar ganduji an kalli wanda ana ganin a tarihin arewa wato masarautar kano ita ce ta farko wanda aka fara zuwa kace ce an kulle wato asusun ajiyanta wato account ɗinta hmm. a bisa wasu dalilai ba ma iya cewa kila ko ana danganta shi da wato abin da ya shafi siyasa ko kuma dai wani abu wanda wasu na kallon cewa sabanin ana ganin da ya fara shiga tsakanin shi mai hmm. martaba sunusi lami da sunusi hmm. da kuma shi gonan kano na lokacin wato abdullahi umar ganduji hmm. a bai rasa saba da waɗannan wato waɗannan abubuwa sannan kuma suna kallon cewar to yanzu sai gashi wancan gwamnatin ta tafi gwamnatin da ta kawo shi sannan kuma yanzu a cikin rasanta allah ya ba wani ya zama gwamna dama tun lokacin da aka ce raba gida gidan ranguna wasu suke ta mafarki da tunanin cewa za a zo wannan gurin to sai kuma maganin koci zo wanda kuma dai a ƙarshe Allah ya sa suka yi nasara to kuma sai gashi yanzu ah, maganin ya zo shi ma daidai da mm. wancan maganin tsara masarautu in zan iya tunawa maganin ah, shi tsige wato eh, sunu sulami da na biyu mm. wani dan majalisa ne ina ganin kaman ko daga karamar hukumar kurai fito mm. a wannan lokaci shine wanda ya fara miƙewa ya kawo kudiri majalisa kan cewar tun da ka ce eh, majalisa yanzu haka ma mun samu rahotannin cewa wai kaman takardan neman adawa da sarki sanusi ma ta isa ta isa a rushe waɗannan sabbin masarautu a kuma ta isa eh. to wani kira za ka ga kanawa idan wannan labari ya tabbata cewa za a dawo da sarki sanusi eh to kaga kenan misali yanzu ita wannan kujera ta a masarauta wanda take da ɗumbin tarihi wanda ana ganin tsohon sarki marigayi alhaji ado bayero wanda ya kwashe fiye da shekara hamsin hmm. akan wannan kujera ya yi alaka da gononi barkatai a da an sha kalubale da gwagwarmaya hmm. amma kuma sai gashi shi mai martaba sanusi lami da sanusi na biyu kada ka manta sai da ya cika shekara biyar cif akan wannan kujera ya kai ga waɗannan kaddara ta zo aka ce an cire shi to shi kuma da yake kai yanzu shekaran shi na to kaga kenan cewar kuma kada ka manta za ka ga ita kano tarihi ma da take da shi ta sha bamban da wasu masarautu manya na arewa hmm. domin menene dukansu za ka ga a jikokin daba ne ma'ana za ka kamar sun fito ne ga ɗaya uba ɗaya daki ɗaya wannan kuma tarihi ya nuna cewa shi mai martaba sunusu lamin da sunusu na biyu kusan tarihi ya nuna cewar matan shi da yake eh, yake eh, suke tare yanzu uwar gidansa mm. ya ci gamar ga sarkin Kano na biyu kuma cewar shi mai martaba sunu sulami da sunu na biyu a shi marigayi tsohon sarkin Kano shi ne goya shi duk abin da ake ganin cewa kai kololuwa na mukami ko na ilimi ko waye ana ganin kamar shi marigayi da sa hannun shi sai kuma ga kana ganin da sarauta gida za ta koma kenan eh to kuma kaga ana wasu masu fashin baki ko kallon yanda al'amura suke gudana ko kuma wanda suka san me ake ne bi harkar masarauta suna ganin cewar kamar wata 'yar kafa suka bari yan siyasa suka shigo yanzu wato suna amfani da su sai ma abin ana ganin kamar ita masarar Kano Kano yanzu za ta koma kawai duk sagonan da ya zo kawai ana ganin zai taho da sarkin sa ne kamar kana ganin yanzu siyasa ta riga ta farka yawa siyasa ta riga ta shiga eh ta riga ta shiga gidan dabo wanda kuma ba ma fatan a ce shi irin wannan abun ya kai ga ya ci gaba domin muna ganin ci ba ne ga masarautun mu duk da wato abin ya koma yanzu in fa ba ni bane to sai dai a mutu wanda mm. kuma ba ma so a ce an kai ga wannan ko mu zai fare ya faru eh ko ma me zai fare ya faru mm. ba ma fatan a ce ga an kai ga shi wannan uh, mm, wato shi wato shi ga ga wannan gaban a ce duk gonan da zai zo sai ya zo da sarkin sa sai ta da sarkin yawa to kuma kaga kowane bangare nan zaka tattauna da shi zaka ji na kokarin kara muradin sa kan cewar shine ya kamata kaza to lalle wannan abu yana da kyau a ce an canza mu abun fasali duk da kaddara ta zo shi tsohon gona wato ganduji ya zo ita wannan babban masarauta ya mata kishiyoyi hmm. yadda wasu ke kallon cewar to me zai sa shi abba gida gida kila dan kallo su abubuwa dan canza musu fasali hmm. amma su waɗannan masarautu tun da kaga misali yanzu sun riga sun shiga tsari cike suna da budget su kasafin kuɗi wanda ake musu Eh, har wanda ana ganin ah, cewar madugun tafiyan kwankwasiya ko kuma ita wannan gwamnati ah, tun a wancan lokaci ko wani lokaci akan ji kalamai daga bangaren cewar ai an yi amfani da wannan nama ne don a sace kudin kano ko kuma a sace kudin kanawa to duka dai wannan muna kallon da ah, ka kayan wannan na ganin saboda lokaci bari mu je ga labarinmu na uku wanda kusan jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta fito karar ta bayyana cewar zanga-zanga da ake game da tsadar rayuwa a najeriya kamar akwai wata makarkashiya ta jam'iyyun adawa a najeriya wanda ce nan ba daɗewa ba kusan za ta bayyana matsayarta ko kuma binciken da ta gudanar kan wannan zargi da ke ce masu jam'iyyun adawa a najeriya duk ka ga yadda jam'iyyar apc ta hito ta koka kan cewa duk wannan abu kamar abin ba da gaske ba ne ba kuma in ma da gaske ne wasu suka sa aka yi me hakan da wannan sanarwa da ita jam'iyyar apc ta to ai tambayan da aka ma ita jam'iyyar apc shin <clears throat> dama zanga-zanga dokar najeriya bai tanadar da shi ba za ka ga ta nazar da shi amma mutane suna da yancin su eh suna da yancin su fito su faɗa albarkacin bakin su sannan kuma su na ɓacin ransu kila kan wani abu da ake ganin gazar gwamnati a matakin ƙasa da wato da kuma jiha da kuma karamar hukuma na ganin musamman wannan hali da ake ciki na abin da ya shafi in ka ga mutum na wani kuma mamaki ko na doro to ciki ya ɗauka ne duk kuma abin da aka ce zai kawo ma ciki tasgaro to ana ganin rayuwar ta shiga cikin wani halin haƙulayi wanda ana ganin koma me zai iya faruwa na biyu kuma shine cewar an kalli yadda wato jami'ar adawa a lokacin uh, mulkin uh, hmm. tsohon shugaban kasa goodluck jonathan hmm. lokacin da ya cire tallafi hmm. wannan ana ganin masu riƙe da wannan madafin ikon a wancan lokaci iya uh, ta kada kamanta su ne suka jagoranci irin wannan zanga-zangan wanda ma ana ganin cewar ita zanga-zangan da suka yi ta fi zafi wanda ana ganin a wancan zanga-zangan har da tsohon shugaban kasa muhammadu buhari da su ita ma jam'iyyar apc kenan ta taɓa irin wannan zanga-zanga ita ma jam'iyyar to sai dai mu ce rassan jam'iyyar apc su ma shine ce maka wanda suke ko kakannin ta ne suke eh, kakannin wanda suke rike madafun iko a ita wannan jam'iyyar su ma a mulkin pdp su taɓa irin wannan zanga-zangan sannan kuma a zanga-zanga na farko da aka dan fara yi wanda duk da karami ne muna ganin tun daga wasu kungiya na mata wanda suka fito suka koka akan tsadan fulawa a jihar kano kaga su ba ma sun ce an shiga yunwa uh, ba ne sun ce mm. su sana'ar su ce suna kallon ta wannan hanya kila suke bi suke rufa ma kansu asiri su taimaki su da kuma yan uh, uwa da abokan arziki amma abin ya sai kuma wanda ake ganin ya fito karara shine namina wato babban birnin jihar Niger wanda ana ganin dandazon matasa da suka fito har suka kulle titi wanda kuma ana ganin irin wannan ɗaukan mataki ba wani abu ne sabo a Najeriya wanda za ga a zo a kulle titi duk wani hanyar da wani babba zai bi a kulle domin a nuna bacin rai akan irin abin da ke ah, wato ke faruwa ne ina ganin matukar an cika ka'ida na bin hukumomin tsaro an kuma sanar da su sannan kuma an tabbatar da kunyoyin nan za su yi wani abu an tsabtace su gudun bata gari kasa shigo ni na ganin wannan zanga-zanga bai saba ma wani ka'ida ko wani doka ba to amma kuma kalli manyan abubuwa guda biyu da kusan ake ta koka kansa na farko yanzu an ce inda zaka je zaka ce eh akwai yunwa ana fama da yunwa sannan na biyu ana cewa tsadar farashin kayayyaki suna tashin gauran zabi ta yadda abin ya mazara tunanin 'yan kasa da tunaninsu kana ganin akwai wa'annan matsalolin a ƙasa a najeriya ko ko dai kamar yadda jam'iyyar apc ta ce a wai zagon ƙasa ne na jam'iyyun adawa da ake ruruta akan yadda za a kalubalanci gwamnati hakan ne ko ko dai ta tabbata akwai yunwa kuma akwai tsadar farashi a najeriya eh to ai ka san ah, wato duk gwamnatin da ta zo ka san kowace gwamnatin ta zo tana ginuwa ne a bisa alƙawarin da ta ma al'umman ƙasa wasu suna ma kiyasa cewa wannan gwamnati ta yi shekara takwas wasu ma sai suke danganta wahalan da 'yan ƙasa suka fuskanta na tsadar rayuwa sai suke danganta shi kusan ya ma fi shekara takwas inda muhammadu buhari ya yi wasu kuma sai suka ce daidai yake buhari ya yi shekara takwas ga tinubu ya zo ya yi wata takwas wasu suna ganin a lokacin buhari ba a fuskanci irin wannan matsalan wanda yake za ta koma wato kayan masarufi zai koma kawai ba ba wato ba price control wato ba wani tsayayyen farashi wanda ina kan hanya wanda ya dauko ni muke magana cewar dan wanda zai dan buga baca ko dan kisa haka karami ya zuba kaya duka duka bai wuce ne dubu goma ko dubu biyar ba shi karan kanshi wannan mai shagon ko wannan mai ya zama hukuma me dalili sai zama hukuma kawai zai hada kafan shi ne ya bugi iska da safe ka zo ka sai abu naira dari da rana kana zo zai ce maka 150 da hamsin saboda kuma mu in najeriya ba mu taso da irin wannan abin namu ce sai mu bididdigi ba shikenan dama ai kasa ana cikin hali sai ka mika 150 kila za ka je za ka siyo abu uku ne ko hudu sai ka karke da siyo abu guda biyu don menene yan canjin sun tafi akan abu guda biyu da yamma kuma sai ka je ma'ana ba wani tsari wanda gwamnati ta yi wanda za a rika bibin irin waɗannan shaguna ko kuma a rika bibin irin waɗannan plaza na tabbatar da farashin kayayyaki yawa na tabbatar da farashin abin da zai baka mamaki za ka ga akwai hukumar da ke lura da yanayin tsara birane wanda yake cewa za ka ga duk jiha tana da irin waɗannan hukumar za ka ga an je an yi gini inda baka taɓa tunani ba lungu kawai sai ka zo ka ga wani ta zo ta sa eh, ta sa wani jamfenti. to kaga kenan cewar ashe waɗannan abubuwan ma sakaci ne na gwamnati domin menene in ta tsaya ta yi tsari kuma tana bibiya to yadda ake tsara birane ya kamata a ce ana tsara yadda ake tsara birane ya kamata a ce gwamnati ta yi wannan tsarin domin me a ce ana bibiyan irin waɗannan abubuwa ko ba ka ba hmm. an san manya-manyan diloli waɗanda suke samar da waɗannan kayan abinci a ƙasa wanda muna ganin a nan Najeriya muna da cika-cikan 'yan kasuwan da yake sana samar da abinci ba ma a Najeriya ba yankin Afirka ma da duniya hmm. to ya za a ce kuma ƙasan da take da waɗannan jigajigan a ce kuma ƙasan ne ita kuma take fuskantar wannan babbala'i bala'i wanda yake cewa yau ba kowa ne ke iya cin abinci so biyu ba ma maganin su uku a rana ba wannan ke cewa ma in gari ya bai ma san ina ne zai je samu abincin da zai iya sawa bakin shi ya to a ya ci ba to kaga wannan ta wannan fagen magana ce lalle akwai wato sakaci na gwamnati da kuma rashin tsari amma so da yawa ana zargin yan kasuwa kamar suke da hannu wajen hawa farashi ba kakkautawa a Najeriya za ga kullun cikin kara kaya kuɗi suke to amma su na ji suna cewa to a kalli inputs kuɗin da ake kashewa wajen samar da abubuwan ko wajen kasuwanci in dan kasuwa zai ya kudi kuɗi ba ma kila motar da ya ɗauka ta kwaso mai kayan an samu kari ko leburon wanda yake biya su mai aiki kwanan nan muka ga kungiyar masu harkokin gine-gine a jihar kano kusan sun ce sun daina harkokin gine-gine saboda in ka je matsayin ka na lebura komai sun an yi aiki an ce kuɗinka dubu uku dubu uku nan da ake biya shekara uku da ta wuce har yanzu ake biya amma kuma kai shinkafa da kake sai yanzu ta ninka ta sau uku kuma ba a yi ma kari ba gani su ma kamar 'yan kasuwa daga kamfani ya kara kuɗi saboda dala ta tashi ko saboda man fetur da suke production suke buga kaya ko diesel da ake sayi man gas da ake sayi ana buga su ma 'yan kasuwa idan sun so wannan kaya sun samu kari daga sama suna da hujjar hatta mai dan kes da kace mai dan karamin kanti hmm. na katako shi ma yana da hujjar ya ce yau ai madara ta kara kuɗi a'a magi da omo ma sun kara kuɗi misali eh to ba zan iya ce maka <coughs> su waɗannan manyan <coughs> diloli da suke wato eh, ya odan kayayyaki na kayan masarufi sannan kuma sararraba a wasu shaguna ba mm. wanda yake cewar mun gani a lokacin tsohon shugaban sama da bari musamman kaje kasuwan sun ga muna ganin arewacin najeriya mm. ita ce kasuwan da take samar da wato abin da ya shafi wato kayan masarufi wanda yake zaka iya zuwa ka shago ko sto wanda yake daukan wato eh, kamar buhun shinkafa zaka iya cewa dubu goma ko kuma dubu ashirin da ko na sigari haka da sauransu akwai kuma da yake rahoto ya bayyana cewar akwai kayan da yake ka ga ya kai wajen kusan shekara ɗaya ko biyu to kaga ta nan bangaren an samu irin waɗannan tabbas su ma kaga duka akwai ruwan da wato su ma suke taka ƙara wajen taɓarɓarewar al'amura ko kuma ka ga da yara ga akwai rahoto take bayyana cewar ka je shago za ka sai abu sai a kunnen ka za ka ji wani zai ce mai nawa sai ka ji zai kira wani can wani gurin daban sai ka ce in abu dubu uku ne sai a ce mai dubu biyar yadda aka mai a wayan nan wai a take yanke ba ba lokaci sai kayan ba wai abin da yake bukata ka dauko nan dubu biyar din zaka zo ka bashi wato duka dai abin da muke cewa shine cewa in akwai wani tsari wanda gwamnati ta kana ganin in kaso lokaci sun so kaya eh. amma za su mai kayan sai su baka karjiya farashi zai kara. yawa eh, yaya farashi zai kara. wanda ya so din mm. a wannan farashi mai sauki ba zai sai da a farashi mai sauki ba eh wanda ya so a farashi mai sauki ba zai sai a farashi mai sauki ba saboda menene yana kallon yana neman kasamar riba wanda kuma na kara mai koma baya cewar duka dai wannan abu ba za mu ce ɗari bisa ɗari laifin gwamnati ba ne amma akwai gazawanta na kirkiran wata hukuma ko da da akwai hukumar za ka gabata aiki misali na ce maka kasuwan singa duk wanda ya san kasuwan singa da take wato karan birnin kano misali yanzu ai akwai yanayin da za a zuwa a ce to an sa ido a dukkanin wato manyan dilolin da suke mu'amala da abin da ya shafi kayayyakin su shin waɗanda suke ɓoye kaya wani za ga ya kusa shekara ko ya shekara sannan shi ne za su fito da kayan su sai da shi kuma a irin farashi irin na wannan lokaci mm. wannan kuma ana ganin su ma manyan dilolin da 'yan kasuwa da 'yan siyasa ana zargin su da amfani da kuɗi da sai kayayyakin manoma wanda shi ma ana ganin wannan abu wanda yake shi ma ya ƙara jefa wato al'umman ƙasa cikin wannan halin kakanika yi mm. halin tashin hankali hali wanda yake ba a fatan a ce dore zuwa wani dogon lokaci domin me in ya dore zuwa wani lokaci ba san yadda al'umman ƙasa zai kai ga sai dai ga mutum kawai faɗi ya mutu kuma sai ga ana magana kan cewa yunwa wanda mm. kuma suna ganin cewar kwanan nan wato gwamnatin najeriya ta fitar da sanarwa cewa najeriya tana ɗaya daga cikin kasashen da a duniya ne ko afirka mm, suke da dadin. saukin farashi eh, saukin farashi na kayayyaki ko kuma ma daɗin zama hmm. haka da sauransu to amma duka wasu na kallon wannan abu bai rasa nasaba da wannan cire tallafi wannan ana ganin a ranar da shi wannan sabon shugaban kasa ya amshi rantsuwa ya ce ya cire tallafi wasu na ganin cewa ayi abin da ya kamata a nemi masana kafin kaman an yi gaggawa an yi rigamarin masallaci a nemi masana masana kuma su ba da shawarwari akan to in mun ɗauki wannan mataki shin ya al'umman ƙasa za su kasance wato kamar mataki ne aka ɗauka ba tare da an yi tanajin cewar to in an dauke wannan mataki to me kuma zai biyo baya ba ko kuma ga abin da ya kamata a yi misali kamar rijiya ne kana zuwa kawai sai ka auka ba tsani hmm. wai kuma sai ka shiga ne kana ya zai ka fito ka ga wani abu ne wanda yake cewar in ba ka samu wasu wanda yake ko suka je ko suka ganka ba suka kama dauki kake za sai ka gama galabaita hmm. kafin na garin da kusan akwai labari guda ɗaya da za mu ɗauka wanda wato yan bindiga da suka yi garkuwa da amarya da kuma 'yan kai amarya kusan mutum 63 a jihar katsina a ƙauyen damari da ke karamar hukumar sabuwar jihar katsina idan mun je bangaren mu na wato etiquet na tarbiyya a yau mun ɗauke shi mun dawo za mu duba wannan labari mu ga irin abubuwan da suka faru da su kansu wato bayanan da 'yan bindiga da suka yi a cikin wannan wato cikin wannan dan faifan bidiyo da suka sake a shafukan sada zumunta masu kallon yanzu kuma lokacin da za mu je ga bangaren mu na wato bangaren na etiquet tarbiyya a yau a sha kallo lafiya. kallon barkamu da wannan lokaci barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin tarbiyya a yau shiri ne da ke zuwa muku daga nan kaftan tv hausa wanda ni rashida adamu muhammad zan gabatar a yau ina mu zai mai da hankali ne akan soyayya da kuma aure aure tamkar halitta yake domin yana da rai da gangar jiki idanu da hanci baki da ma kafafuwa da hannaye sannan yana da zuciya yana iya kasancewa cikin farin ciki ko baƙin ciki kamar sauran abubuwa da jini yake gudana a jikinsu auren nan yakan iya kwantawa rashin lafiya rashin lafiya yakan yi mura da ciwon kai ko zazzabi da dangoginsu wata rana ma a ce ya game da tsautsayi ya samu karaya har wata rana ma a ce ta mutu shi kuwa so da ake gina auren a bisa doransa tamkar imani yake a cikin zuciyar mutane don haka sabanin aure da yake da gaɓoɓi a zaune yake zaman dirshan a cikin zukata da kwakwalen masu shi yana kuma iya ƙaruwa ko raguwa hakan nan yana iya dacen wurin zama shararre gyararre zaune a ciki ko kuma ya samu wuri mai muni yadda duk harkokin mutum ba zai iya zaunar da shi daidai a wurin ba so kamar imani yake don haka ne ma ake iya saurin gane wanda zuciyarsa take cike fal da soyayya da kuma wanda ta tsiyaye daga zuciyarsa wani masani dr gary chapman yana cewa soyayya aiki ce wato ba fage ne da zaka shiga kawai ka naɗa hannuwanka ka zauna kuma ka yi tsammanin za ta ci gaba da kasancewa ba. Ƙa'idar ita ce soyayya tana ƙaruwa ne da ƙarin hidimtarwa ga wanda ake so kuma ya ragu da ragewar hidimar. Kamuwa da so wani abu ne mai kama da tsotsayi. Sam ba abu ne da mutum yake iya tsayawa ya duba shin ya kamata ya yi ko kuma bai kamata ba. Wato dai babu wani tsayawa da mutum yake yi ya yi lissafi irin dacewarsa da wanda ko wacce zai kamu da son a mafi yawan lokaci. Shin wannan ta dace da zama uwar 'ya'yansa ko kuma ya dace ya zama abokin rayuwanta tana ganin girmansa. Ta ji a ranta darajarsa ta kai wanda zai samu wani matsayi fiye da na iyayenta a wurinta. Babu ko shakka da yawan 'yan mata sukan kamu da su suke ganin in ba wannan saurayin ba sai rijiya da za ka samu wasu ka tambaye ta kin yarda wannan gaba kaɗan zai zama wanda darajarsa ta fi na iyayenki kin yarda idan mahaifinki ya ce miki zo shi kuma ya ce miki ki je umarninsa za ki bi ko kuma na mahaifinki Watakila a lokacin ka ji ta ce a ɗan dakata zan ƙara tunani me yasa saboda tun farko ba da tunani ko lissafi aka fara soyayyar ba. Hakanan mafi yawan samari da suke cikin irin halin ka yi masa tambaya za ka fahimci ashe ba da cikakken hankali ya shigo harkar ba. Da za ka ga idan ya ɗan yi shiru wani lokaci watakila maganarsa na gaba kaji ya ce da gaske nake santa amma dai dama ainihi ba da aure na niyyar santa ba. wannan ya tabbatar da cewa sam babu lissafi babu wani tunani aka shiga cikin soyayya a ƙarƙashin wannan gabar da har wa yau shi kamuwa da su ba wai yin kanka ba ne domin kai karan kanka yadda za ka yi ƙoƙari ka ce bari in kamu da son wance to ba za ka iya ba za ka iya ganin wacce ta dace ka so ɗin kai da kanka ka san ta dace saboda nagartarta amma kai kuma zuciyar ka can ta kama da son wata daban har ma ana iya yin hira da kai kai kuma ka bayyana da kanka cewa wannan yarinyar tana da da'a da kamun kai amma tare da kana sane da wannan kai kuma a lokacin wata daban can kake so wanda ka tabbatar sam ba ta da irin wannan nagartar wannan yana nuna kenan kamuwa kawai muke yi ba zaɓe muke yi ba kuma mafi yawan lokaci ma mutane da sam ba su dace da mu ba muke kamuwa kallon mu za mu dasa aya a cikin wannan shirin namu da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a cikin shirin a madadin sashen hausa na kaftan tv ni rashida adamu muhammad ke cewa mu haɗa a wani shirin to jama'a masu kallon mu barkanmu da dawa daga sashi na wani shirin mu na tarbiyya a yau da fatan kuma an amfana an ilmanta da wannan tarbiyya a yau da kuka saurara ya ta barkanmu da dawa. to madalla barkanmu da dawowa masu kallon mu yanzu kuma mun riga mun kuma wato mun shigo da mu wato nura abubakar waziri masana harkokin siyasa da kasuwanci a najeriya wanda zamu duba batutuwa daban-daban da suke faruwa a najeriya musamman ma tsare-tsare kuma da manufofin gwamnatin shugabatan lubu a bangaren mu na gaba idan mun kawo muku kanin jaridu a karfe tara daidai amma yanzu za mu ji shi ra'ayin tura abubakar waziri game da yadda najeriya ta doke kasar afirka ta kudu da kuma yadda wata kungiya a jihar kano mai lakabin yan dangwalen kano suka buƙaci a dawo da mai martaba sarki sanusi akan ga mulki sannan kuma a rusa wa'annan masarautu guda hudu da gwamnatin abdullahi umar ganduje ta kirkira to nura abubakar waziri muna maka barka da shigo a cikin filin ta to alhamdulillah jama'a barkamu da wannan safiya mm. ka ga yadda najeriya kusan jiya ta fafa ta kwallo na zagayen dab da na karshe wanda ta mm. samu nasara a kasar afirka a kasar afirka ta kudu kafin a fafa ta wasan akwai shagube guda biyu da yi tasiri a tsakanin kasashen biyu na farko ita kasar afirka ta kudu yan kasar su ringa yi ma najeriya da shagube da kuga zana da cewa kasa ce wai generator republic mm. wadda ta dogara ga wajen nan da generator kan samar da hasken wutar lantarki mm. su kuma yan najeriya na ga suna kasar ta afirka ta kudu da shagobi da cewa kasa ce da ke nuna kyamar baki da nuna kalaman kiya ga masu shiga kasar mm. ya haka waɗannan kalamai guda biyu kafin mu shanduma yadda najeriya ta doke ita kasar afirka ta kudu to alhamdulillah wato iya ta wannan shaida da aka bar akan ga kasar afirka ta gudu. wannan magana haka take duk wanda yake shiga wannan kasa ko yake da wata alaka da ita ya san haka suke mutane ne wanda yake ba sa son baki kuma sannan mutane ne a cikin su samarin su yawanci zauna garban za sun fi yawa ba sa sana'a ba sa sana'a kuma mutane ne masu baƙin ciki da hasada so yanzu abin da yake faruwa da yake yawanci baki sun shiga kuma bakin su suka fi su karfi kuma yawanci bakin su yawa sun amshe ragama kasuwancin kuma kashi 100 hmm. a bakin za ka samu kashi 85 'yan najeriya ne so saboda shi dan najeriya yadda wani yake bani labari mazaunin can da ya zauna ya ce aikin da za a yi a can dan kasar afirka ta gudu misali ce sai ka bashi dubu goma dan najeriya in ka bashi dubu hudu ko dubu biyar ko dubu shida zai maka wannan aikin so su ta haka suka suka samu kuɗi so abin in baka manta ba a shekarun baya ai sun yi ta cima mutanen mu mutunci har da duka suka dinga kona al'umma akwai wani bidiyo da aka turo da dukiyoyi da suke cin naman mutane haka da sauransu so to su wannan dama ɗabi'ar su ce to abin da dama ake ta tsoro akan wannan kwallo da aka buga jiya idan har najeriya ta yi nasara a kansu to mazauna can su 'yan najeriya da ya za su kwashe suna cikin fargaba da sauransu don har na ji wani masanin abin da ma ya magana yake cewa to 'yan najeriya fa sai sun yi taka tsantsan matukar najeriya ta yi nasara akan wa'annan mutanen fa maganar su nuna kansu a can fa bai taso ba mm, amma sanan najeriya ne a can eh <coughs> so in za ka yi murna ka yi murna ka a ciki amma kar ka fito ka yi murna da daga tutan najeriya ko kuma aje sun Najeriya ko shi zakaranci ce kada a yi murna wace ka'ida yawa to dan ba za su yi dasa dauka ba to amma ba ba kuma irin suke jira daukan wannan mataki kamar ba ta yi haƙƙi ne ga yan najeriya ba a da suke zaune a wancan kasan eh to hausa an ce wai abin da zaman lafiya zai kawo ko da menene ka bi shi inda kake so tunda kaga yanzu mu a nan tunda mu muka yi nasara ai ba za mu fito mu ce za mu yi murna ba wani ya ce za mu yi murna ne daga hankali tunda dama duk burin kowace ƙasa da ta je wannan gasa a ce ita ta ci wannan kofi kuma ta samu nasara amma kana wata kasa kuma ka doke ka yawa sannan kuma kana cikin gidan mutum ka masa dariya ba kuma ka ce za ka masa dariya kaga ai abin zai dauki wani sabon salo duk inda mutum ya kai ga hakurin sa wani ba zai iya dauka ba so hakan da aka yi shine su yan Najeriya tunda mun waye gari lafiya ba mu je wani abu ba a jiya da da da aka gama wasan ba a ji wani tashin tashi na a can ba to alhamdulillah insha Allah Allah ya tallafa mu wato a ganin ka dai wannan kira da aka yi tasiri wannan kiran da aka yayi tasiri kwarai da gaske mm. yawa so wannan shine kaga yadda alƙalin wasan ya busa wasan da yadda 'yan najeriya suka take leda tun daga farko har karshe wato ya tawo bangaranci ko san kai wajen alƙalancin wasan ko kuri ba a'a wato in ma bangaranci ne najeriya ya nuna wa saboda kaga mun ci bol ta biyu ya kashe bol din nan ya ce offside ce sannan akwai penalty da ya zo ya ba su wanda wannan fena da wanda ya kamata ya ba ma 'yan najeriya wanda a lokacin muna cin su ɗaya bayan an kashe wancan kwallon so amma bai ba da fenaritin ba da ya magana da su abin nan din masu kwallo ya je duba wannan tv mm. sai ya dawo to sassancin da aka yi shi ne. aka ba da wannan red card din sannan kuma aka ba da free kick amma a ka'ida inda aka buge wannan yaron penalty ya kamata a bayar mm. so sassancin da aka musu kenan to in ma har da wani abu da alƙalin wasa yi to najeriya ya nuna wasan kai kuma alhamdulillah dama burin maji haji sallah hmm. mu dai mu ci mu ci yawa mu ci wasa kuma Allah sa mun ci wasa hmm. kaji dalilin kenan sannan kuma a wasan da aka buga jiya din a gaskiya su eh, Afirka ta kudu sun fi mu wasa saboda duk wanda ya kalli wannan wasan ba irin wasannin Najeriya ta buga da sauran kasashe bane a baya hmm. dalilin ku shine a nan akwai wani yaro dan jega Zaidu to wannan Zaidun da ya nuna baya cikin filin ya nuna baya ciki saboda inda zaidi ya kamata ya tsaya din an samu baraka ta wurin wurin ya bude ana ta shiga ana ta shiga ta wajen to ta inda suka samu kenan suka samu garfi hmm. to don saboda haka dama da mu mu dai koma menene mu yi nasara kuma Allah ya taimake mu mun yi nasara hmm. amma baka <clears throat> ganin cewar kamar ita kanta wato hukumar wato su ita hukumar da take lura da 'yan wasan na najeriya mm. wasu na ganin kamar cewa ana nuna dan muwa da dan bora dan ana ganin kamar captain din wato Amin Musa mm. ana ganin tun daga farkon wasan ba a ga bullen shi ba mm. ah, wasu kuma suna ganin cewa akwai yan wasan da ake ganin suna da kwarewa da gogiya kana ganin eh, kaman su ma eh, tafiyan kwallon kafa na yan Najeriya ba akwai gyara ba kwa ka san ita kwallon kafa da yake ni ina da alaka da ita sosai ba za ka fahimci hakan ba a baya abin da yasa za a yi wannan tunanin ai in ka lura yanzu abin da ya kama maganar siyasa aiki ko ina addini ya shiga ciki to har cin kwallon kafa ma akwai shi a lokacin da amin musan yake amin musan yake buga najeriya wasa yake ci mata wasa yake kama ta gobin su in can kabilu wanda yake ba addinin sa bane ba sa gaunan shi ko da meye a lokacin ba sa gani so amma a wannan lokacin da Faddas amin Musa dan garin mu ne ni har gida na yana zuwa mm. saboda shi coach ɗinsa asalin coach ɗinsa da yasa shi ya zama abin da ya zama yau kannuwan mata na yake aure uwa ɗaya bariya ɗaya to duk lokacin da Ahmed Musa ya shiga Jos in dai lokacin sallah ne yakan je ya gaishe da matar ogansa mm. yawar yar matar ogansa mata na ke dan su mm. yana zuwa gida na ya je ya gaishe ta wani lokaci takan kira ta ce min Ahmed Musa ya zo ya gaishe sai ya ba mu yara goron sallah su mm. abu ne da yake dan wajen mu ne in ka lura yadda ba a sa shi a wasan ba eh a matsayin mu na yan arewa wanda yake yan arewa sannan kuma mun fito wuri ɗaya da shi za mu ji ba daɗi amma shi wannan coach din tunda menene dama ake bukata result ake bukata wa'inda yake sa wannan suke wasan suna kawo masa abin da yake so sannan ko magana ta biyu shine inda su sauran yan kwallon suke faɗa kamar yan wanda suke buga ita a nan gida haka da sauransu shi amir musa suna magana ya dan yi nauyi yanzu kuma sannan akwai yan da shekaru sannan kuma akwai abin da ake cewa deform mm. in lokacin ta zo ba ta kanka eh. to idan aka zo aka sa kan za a iya samun matsala kuma in ka lura yanayin hira da yan jaridu suke da shi ai sun mai tambayoyi mm. in ka lura ai bai damu ba mm. ana buga wasan in an ci tare da shi suke murna in ya ga wani abu na tashin hankali yana nuna tashin hankalin shi su to kaga ba abu bane wanda yake shi ya sa a ransa dan bai buga ba eh. ko ya buga ko ba ya buga ba ai da su lokaci muke yi hmm. da su sanda ulusi da su tijjani baban gida hmm. da su garba lawal duk yanzu ba sa nan so amma kaga tunda an riga an zo dama abin da ake bukata a buga wasan dai a kawar zone najeriya ta dauki kofi ko ya buga ko bai buga ba abin da muke bukata wato nasaran da ake nema nasaran ake nema kenan eh. so wannan shine abin da yake akwai kuma duk wanda zai fahimci yadda abin musa yake a irin hirar da aka yi da shi ai kaga abin da ya faɗa ya ce a ci gaba eh, da sa su da addu'a hmm. ya ce abin da suke bukata nasara suke nema ba wai lallai sai amin Musa ya buga ba in amin Musa ne zai sanadiyan kawo kofi Najeriya Allah zai sa shi ya buga din idan ko ba haka bane shi kenan kuma sannan bugu da ƙari ko bai buga ba kowa buga duk abin da aka ba wanda ya buga shi ma za a bashi hmm. ba ma abin wanda yake cewa a hada kai ne mutum biyu ko uku ba za su buga wannan wasa su ci ba hmm. yanzu za a iya sa shi din yanda ake buga wasan Najeriya take da confidence za ta iya cin kofin in aka sa shi kuma sai a gaba haka ba so a zo a sa shin a zo a samu wani nafsis hmm. a ce ai sako shi ne ya jawo aka cire eh, Najeriya ko aka cire Najeriya eh, eh. to gare ya zaman shi a waje akwai inda coach din yake tashi yake shawara da shi yake nunnuna mar abubuwa sannan in an tafi da lokaci yakan zuwa su abokansa yan kwallon yake ce musu kai wuri kaza ka bar kaza wuri kaza da kaza kai kuma sannan suna masa biyayya kuma har yanzu shine kaftin din a tim din dan saboda haka wannan abu ne wanda yake ya kamata mu fahimta mu gane cewa yawa ba wani abu bane na kabilanci in yana yi lokacin da yake din dole a tafi da shi yanzu kamar zaidun nan ai dan arewa ne dan jiga ne mm, amma da yake an san amfanin shi mm. ko da shi ko ba shi dole a sashi saboda menene za a jiya ma sai da na kira wani abokin sa a waya da daddare na ce ni kan zai biyo ban gashi a wasan nan ba ya nuna ya wasan nan fata nuna zai duba ya ciki mm. sai ya ce mun ya tafi injini ne ya samu ciwo eh. so shi yasa kaga bai shigo ba mm. so amma alhamdulillah tunda Allah ya sa mun yi nasara yanzu fatan mu na gaba ranar Lahadi Allah ya sa ta dama da Najeriya kofi har gida kawai shikenan abin da muke so ina mm. ganin Hajji Nuru Waziri saboda lokaci za mu je mu kawo kanin jaridu to alhamdulillah mun kawo su kuma za mu dawo da kai mu ci gaba da tattauna kan abubuwan da muka tsara haddade daga ciki wato kira na wata kungiya kungiya a jihar kano da ta bukaci a dawo da mai barfa sarki sanusi da ma sauran batutuwa da dama da za mu tattauna mu ji ra'ayinka a kansu masu kallon mu yanzu kuma lokacin da za ku daga cewa mu je mu kawo muku kanin jirgin kana daga baya mu dawo da shi bakon mu nura abubakar waziri masana harkokin kasuwanci da siyasa a najeriya ku dakace mu. ga kaftan TV na Hausa. Kaftan TV na Hausa. Mata maza duka sai ku kamo. Ga kaftan TV na Hausa. Tsofaffi sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Har da matasa duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yan mata sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yara ƙanana duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Mu shirye-shirye muke a kullum. Kowane fanni na rayuwar ku mu a shirin mu muna tabawa. TV na Hausa kamar nan mun fito ku kamo fadakar ilmar nishaɗi wa al'umma mu suke yabawa. Eh kaftan TV na Hausa kamar nan mun fito ku kamo fadakar ilmar nishaɗi wa al'umma mu suke yabawa. Eh kaftan TV na Hausa kamar kaftan TV na Hausa. Ga kaftan TV na Hausa. Ba musu kuma babu jayayya bishiya ita ke darasa. Ga kaftan TV na Hausa. Mu ake so mu ake ta yabo duniya duka mun yi nisa. Ga kaftan TV na Hausa. Mu wuce wata kasa annan mu duniya mu ake yabawa. Ga kaftan TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kawo. Fadakar ilimar nishadarwa al'umma. mu suke bawa shirye-shirye muke ga al'umma masu gamsarwa a kullum ga kaftan tv na hausa faɗakar ilimar nishaɗarwa ayyukan mu suke a kullum ga kaftan tv na hausa mu kware a fage na aikin mu mu ake kallo a kullum ga kaftan tv na hausa masu kallo akwai ta kallon mu ayyukan mu akwai kwarewa ga kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku kaba faɗakar ilimar nishaɗarwa al'umma suke yabawa kaftan tv na hausa san ba kamar mu a ta shoshi ga kaftan tv na hausa masu kogi ke da kifi su masu loma ke da koshi ga kaftan tv na hausa inuwa muke ba mu gaba ba mu fada kuma ba mu kyashi ga kaftan tv na hausa muna ji kuma mun zamo tas fagen broadcasting ga ko eh kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku kamo fadakar ilimin nishadarwa suke bawa eh, Kaftan TV na Hausa, ba mu nan mu fito ku kamo, fadakar ilimin nishadarwa al'ummar mu suke yabawa. nasu ma'aikatan mu din mun kware mata mazan mu gagaftan tv na hausa bangare kaya na aiki da zamani ne a tashar mu kaftan tv na hausa shi yasa hoto da sautin mu mun yi fas a gani da jin mu kaftan tv na hausa jinjina ga dukkan masoya da mu da kusan barabewa kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku kamo fadakar ilimar nishadarwa al'ummar mu suke yabawa shirin mu ne yau nuwa Allah da samu. Ga kaftan TV na Hausa. Ba mu yin gasa a aiki mu ne muke a yi kwaikwayon mu. Ga kaftan TV na Hausa. Mun zamo hasken wata yau mu mun fito ba mai tare mu. Ga kaftan TV na Hausa. Mu mun zamo bango ga yau ma mu fitila mai haskakawa. Ga kaftan TV na Hausa. ba mu nan mu fito ku kamo. Fadakar ilimar nishadarwa al'umma mu suke yabawa. masu talla ku zo ku sani mu ku faɗa mana mai sanarwa Na kaftan tv na hausa da sanarwar ku da ma ku faɗa mu faɗa wa kowa Na kaftan tv na hausa mu ake kallo a kullum duk ayyukan mu ana yabawa Na kaftan tv na hausa jin ku karba mustapha ni ne na wake tasha ta kowa ga kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku kamo fadakar ilimin nishaɗarwa al'umma mu suke yabawa na hausa kamar nan mun fito ku kamo yin ilmar nishaɗi wa al'umma mu suke yabawa to jama'a masu kallon mu barkan mu da jirgin kallon mu yanzu kuma a lokaci ne za mu shiga zango na biyu domin kawo muku wato a sharhin jaridu hmm. kun dai jiyan da zama mu na farko muka tattauna sannan kuma gabatar da bako shi ma muka tattauna da shi akan labaran da muka wayi gare da su a safiyan nan wanda yanzu mu shiga zango na biyu domin gabatar muku da wato kanin jaridu ya ta barka mu da dawa to madalla masu kallon yanzu kuma kai tsaye akwai jaridan ta daily trust akwai da wato jaridan ta bangar kai fa yusuf wacce da rai eh, akwai jaridan da nation wanda ina dauke da ita a nuna yanzu haka to kai tsaye kuma zan fara jaridan ta daily trust da wannan safiya ta yi labarai daban-daban labari da ya zo na farko a shafin jarida na daily trust na bayyana cewar abuja babu cikakken tsaro kamar yadda sanatoci a najeriya suka bayyana abuja babu cikakken tsaro kamar yadda wato majalisa ta sanatoci suka bayyana suka koka labarin da yawar labari koko da ke karin haske game da wannan labari na rashin tsaron a birnin abuja na cewa an kashe sojoji guda uku a jihar nasarawa an kashe sojoji guda uku a jihar nasara sai labarin da ke karin haske gaba da wannan labari na rashin tsaro a birnin abuja fadar gwamnatin najeriya na cewa mai ba shugaban kasa shahara kan harkokin tsaro na najeriya wato nuhu rubadu ya buƙaci taimakon gwamnatin birtaniya wajen tabbatar da tsaro a najeriya mai ba shugaban kasa shahara kan harkokin tsaro a najeriya malam nuhu rubadu ya buƙaci taimakon ƙasar ingila wato birtaniya kenan a da hausa game da samar da tsaro a najeriya sai labarin da yi wani labarin na cewa tashin dala da ake fama da shi a najeriya babu wani abin fargaba domin ko najeriya tana sai da ɗanyen man fetur ɗinta wadatattu wadatacce kuma tana samun kuɗaɗen shiga kamar yadda ƙungiyar gwamnoni a najeriya suka bayyana tashin dala da ake fama da shi a najeriya babu wani abin fargaba ko abin damuwa domin ko najeriya tana sai da danyen mai wanda take samun makudan daloli da shi kamar yadda kungiyar gwamnoni na najeriya wato ngm suka bayyana sai labarin da wani labarin na cewa ɗage zaben shugaban ƙasa da aka yi a ƙasar senegal ƙasar amurka da kungiyar tabbatar da da ci gaba ta yi wato ta soki wato shugaban kasar game da wannan ɗage zaben shugaban kasa da aka so a yi a cikin wannan wata na fabrairu da muke ciki a kasar ta senegal wato ɗage zaben shugaban kasa a kasar senegal da aka tsare a cikin wannan wata na fabrairu ƙasar amurka da kuma ƙungiyar tabbatar da ci gaban demokuraɗiyya ta cdd ta soki shugaban ƙasar da wannan shiri da ya yi na ɗage zaben shugaban kasa a kasar ta senegal sai babban labarin da ke ɗauke akan shafin jirgin ta daily trust na bayyana cewar 'yan bindiga sun yi kurarin cewa za su aure amarya nan da suka kama da 'yan kai amarya kuma su sai da 'yan kawai amarya su guda 62 da suka kama a jihar katsina a ƙauyen damar da ke karamar hukumar sabuwa ta jihar katsina yan bindiga nan da suka cafke amarya da yan kai amarya guda 63 duk da amarya sun yi zargin cewa to za su aure amarya kuwa sannan kuma su sai da waɗanda suka yi garkuwa da su yan kai amarya guda 62 a ƙauyen damari da ke karamar hukumar sabuwa a jihar katsina labarin da ke ƙarin haske game da wannan babban labari na kama amarya da 'yan amarya a jihar katsina na bayyana cewa yan bindigar sun buƙaci a biya kuɗin fansa zan zurutun kuɗi naira miliyan 100 'yan bindigar sun buƙaci a biya kuɗin fansa zunzurutun kuɗi naira miliyan ɗari sai manyan hotuna guda uku da ke ɗauke akan wannan shafin jarida ta daily trust hotuna ne da ke nuna yadda 'yan kwallon kafar najeriya ke murna da shewa bayan da duk suka doke ƙasar afirka ta kudu manyan hotuna guda uku da ke dauke akan wannan shafin jarida ta daily trust hotuna ne da ake murna da shewa bayan da 'yan kwallon kafar najeriya suka doke kasar afirka ta kudu a bugun finarati wato bugun daga kai sai mai tsirin raga sai labarin da ya bi wani labari na bayyana cewar wato na najeriya ta doke kasar afirka ta kudu sannan kuma za ta yi bugawa karshe da kasar cote wato abarkwas kenan a turanci najeriya ta doke kasar afirka ta kudu inda kuma hakan ya bata damar jewa wasan karshe da za ta kara da kasar cote sai labarin da ya wani labari labari kuma na karshe a shafin jaridar ta daily na bayyana cewa watanni biyar bayan da shugaban kasa ya buƙaci dukkanin jakadun najeriya da ke kasashen ƙetare da su dawo gida najeriya har yanzu ba a bayyana sunayen wasu sabbin jakadun ba watanni biyar bayan da shugaba tinubu ya buƙaci dukkanin jakadun najeriya da su dawo gida a naɗa wasu sabbi to har yanzu ba a hidda jadawalin sabbin jakadun najeriya da za a aiki a kasashen ƙetaren ba sai labarin da ke ƙarin haske game da wannan labarin na cewa mu najeriya muna yin abu ne birkice in ji wani tsohon wato ma'aikaci a ofishin jikadancin najeriya a kasashen ƙetare mu najeriya muna yin abu ne a birkice wato upside down kenan a turance in ji wani tsohon ma'aikaci a ofishoshin jakadanci na najeriya da ke kasashen ƙetare sai labarin da ke karin haske kuma labari na karshe a shafin jaridar ta daily na bayyana cewar nan gaba kaɗan nan ba da jimawa ba kaɗan za ku ga sabbin sunayen jakadan da za mu fitar kamar yadda wani minista ya bayyana a wannan gwamnati ta shugaba tinubu nan gaba kaɗan ba tare da lokaci ba za ku ga sabbin sunayen da za mu fitar na su wa'annan jakadu da za mu aiki a kasashen kitire kamar yadda wani minista ya ba da bayani a gwamnatin ta shugaba tinubu to wannan baki ɗaya su ne ka fata na labaran da muke ɗauke da su a cikin shafin daily trust yanzu kuwa yusuf lukuro ka iya duba mu jaridan da ke to iya ta a yanzu haka ina ɗauke da wato jaridan the nation wanda a labari na farko aito wannan jaridan ta the nation wanda yake cewa gwamnatin jihar oyo ta baiwa fiye da manoma 1,400 wato tallafi domin a wato haɓaka harkar noma a wannan jiha gwamnatin jihar oyo ta baiwa manoma fiye da mutum 1,400 tallafi domin haɓaka noma a ita wannan jiha a ita wannan jarida ta da nishin labari na biyu daga sama yake magana akan cewar bankin duniya ya, ya ware wasu manyan ayyuka wanda zai ba da gudunmuwan eh, fiye da dala goma sha biyar a waɗannan ayyuka a nan najeriya babban bankin duniya wato world bank kenan ya ware wasu manyan ayyuka wanda zai bada tallafin dala biliyan goma sha biyar ga waɗannan ayyuka a nan najeriya sannan kuma labari na uku a ito wannan jarida ke magana akan cewar a zan kawo wasu tsare-tsare da kuma ci gaba a jihar ondo wato in ji sanato jimo ibrahim kinan zan kawo wasu sauyi ko kuma tsare-tsare na ci gaba a jihar ondo in ji sanato jimo ibrahim babban labari da ke ita wannan jarida ta the nation wanda ke cewar game da wato badakalar dala hukumar efcc ta shirya tsaf domin kama wato waɗanda suke tu'ammali da dala a taɓaronin hanya hukumar efcc ta shirya tsaf domin kama waɗanda suke ta'ammali da dala ta wato ɓaronin hanya a ita dai wannan jarida ta the nation ga wani labari nan wanda yake magana kan shi ce hukumomi sun kama masu laifi a jihar lagos fatakwar kaduna sannan kuma wato wato nan da aka nuno bidiyon shi yana wato hukunta wasu ɗalibai a jihar kano shi ma ya shiga hannu lecturer da aka nuno bidiyon shi yana hukunta wasu ɗalibai shi ma a ya shiga hannu sannan kuma dudi a ita wannan jarida ta the nation ga wani babban hoto kenan wanda ke nuna lokacin da wato yan kwallon najeriya suka ci kwallo jiya kenan tsakanin najeriya da kuma wato kasar afirka ta kudu a ita wannan jarida ga wani babban hoto kenan wanda ke nuna yan kwallon najeriya da suka ci kwallo suka ci afirka ta kudu kwallon da aka yi jiya na kwallon da ake bugawa na wato yankin afirka sannan kuma wani labari da ke magana kan cewar majalisa ta yi karatu na biyu akan wato kudirin kawo sauye-sauye a game da hukumar zaɓe wato majalisar wakilai kenan ta yi karatu na biyu a game da sauye-sauye ko kuma kawo su tsare-tsare a game da zaben najeriya sannan kuma ga wani labari da ke magana akan cewar hukumar e e, eh, hukumar wato samar da mai ta kasa wato npc kenan a za ta kara matsakami domin ganin tana samar da mai wato hukumar efcc a hukumar samar da mai ta kasa wato za ta kara matsakami domin ganin ta kara samar da mai a wato kasar nan hukumar da ke samar da mai a kasar nan na pc za ta kara matsakami domin ganin ta kara wata tattayin kasa da wato mai kenan ina ganin iyatawa waɗannan su ne labaran nan dan hikato a ita wannan jarida ta the nation wato ta yau alhamis an gaida lakura da waɗannan bayanai yanzu ko kai tsaye zan je ga jarida ta bangar kuma jarida ta karshe da zamu ɗauka a cikin filin wanda ta yi labarai daban-daban a shafinta to labarin da ya zo a shafin farko kuma idan aka mallaki jarida a shafi na 28 za a ga labarin na bayyana cewar matsalar tsaro da ake fama da ita a arewa maso yammacin najeriya gwamnan jihar kaduna malam obasani ya yi zargin cewa talauci da kuma rashin sanin makoma shi ya haddasa wato wannan matsala da ake fama da ita a yankin arewa maso yammaci matsalar tsaro da ake fama da ita a arewa maso yammacin najeriya gwamnan jihar kaduna malam obasani ya zargi cewa talauci da ake fama da shi da rashin sanin makama da sauran wasu matsaloli suka dabaibaye ita shiyar ta arewa maso yammacin najeriya su suka haddasa wannan matsala sai labarin da ya wani labarin na cewa cocin katolika ta buƙaci gwamnatin najeriya da ta tunkari matsalar tsaro da ake fama da ita don magance ta wanda ya ce shine ciwon kan da ya damu najeriya a yanzu kamar yadda shugabannin cocin suka bayyana mujami'a ta kaciku wato katolika a najeriya wadda ake cewa catholic ta buƙaci gwamnatin tarayyar najeriya da tunkari matsalar tsaro ga dangaren ta magance ta wanda cocin ta bayyana cewa shine babban gagarumin kalubale da najeriya ke fama da shi a wannan lokaci da muke yanzu sai labarin da ya bani labari a shafi na 25 idan aka mallaki wannan jarida ta bangar za a ga labarin na bayyana cewar za mu buɗe randuburan adana abincinmu domin mu magance matsalar hawa farashi da ake fama da ita kamar yadda gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana za mu buɗe rumbunan abinci da muke da suna adanawa domin mu magance kuma mu kawo ƙarshen wato matsalar da ake fama da ita ta hawa farashi kamar yadda gwamnatin najeriya ta bayyana sai babban labarin da ke dauke akan shafin jaridar ta bangar wato labari ne da ke nuna cewa tawagar ƙungiyar kwallon kafa ta super eagles ta najeriya ta doke ƙasar afirka ta kudu tawagar kungiyar kwallon kafa ta najeriya ta doke wato kasar afirka ta kudu a bugun daga kai sai mai tsaron raga wanda najeriya aka tashi hudu da biyu kenan a bugun na finarati inda wasan ya kaga aka tashi da hudu da biyu a bugun finarati sai babban hoto da ke dauke akan wannan shafin jarida ta the vanguard na bayyana cewar tawagar kungiyar 'yan kwallon najeriya ne ke birra shewa bayan da suka samu nasara akan kasar afirka ta kudu sai labarin da ya wannan labari kuma labari na biyun karshe da zan dauka a shafin jaridar ta the na bayyana cewar kotu ta umarci gwamnatin najeriya da ta hidda tsayayyen farashi na man fetur da man gas da ma sauran wasu abubuwa na kayayyakin najeriya nan da kwanaki bakwai kacal kota a najeriya ta baiwa gwamnatin tarayyar najeriya umarni ta fitar da tsayayyen farashi akan man fetur da man gas diesel kenan da masu wasu kayayyaki da ake bukata da su a najeriya nan da kwanaki bakwai kacal sai labarin da zan ɗauka na karshe a shafin jaridar ta bangar na bayyana cewar zaben fitar da gwani da aka yi a jam'iyyar pdp na jihar na jihar na jihar edo wato yan <coughs> shugabannin jam'iyyar pdp sun samu rabuwar kawuna bayan da aka yi amfani da delegate wajen fitar da dan takara a ƙarƙashin jam'iyyar ta pdp a jihar edo zaben fitar da gwani da aka yi na jam'iyyar pdp a jihar edo da ake shirin yin zaben gwamna a jihar shugabannin jam'iyyar pdp a jihar ta edo sun samu rabuwar kawuna da sabanin ra'ayi bayan da aka yi amfani da delegate wajen fitar da dan takarar gwamna a karkashin jam'iyyar ta pdp to na baki ɗaya su ne jaridun da muke ɗauke da su a wannan safiya yanzu kuwa kafin shirin mai ci gaba ku dakace mu mu dawo da bakon mu shi nura abubakar waziri wato masani kan harkokin siyasa da kasuwanci a najeriya don ci gaba da tattauna wasu batutuwa daban-daban da ke faruwa a najeriya musamman ma tsare-tsaren gwamnatin shugaba bola ahmad tinubu yanzu kuwa kafin shirya ci gaba a dakace mu